الحمد لله الحمد لله الذي يمن على من يشاء من عباده بجلباب الحياء وردائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تفرد بكبريائه وعظمته واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى فهي وصيته لعباده يا عبادي فاتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن شأن الأخلاق في الإسلام عظيم فالخلق من الإيمان وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وأحسنهم أخلاقا أقربهم من النبي يوم القيامة ولقد تظاهرت نصوص الشرع في الحديث عن الأخلاق فحفت وحظت ورغبا في محاسن الأخلاق وحذرا ونفرت من مساوئها بل إن النبي بين أن الغاية من بعثته إنما هي في إتمام مكارم الأخلاق ومن ومن شمولية هذا الدين وعظمته أنه دين الأخلاق دين الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة ولذا جاءت تعاليمه وقيمه بالأمر بالمحافظة على الخلق الحسن بل جعل ذلك أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة أيها, المس... أيها المؤمنون وكما أن أحسن الخلق, أحسن الخلق هو معيار الإيمان وعلامته فإن لحسن الخلق معيارا وعلامة به يقاس ويعرف ذلك هو الحياء ذلك هو الحياء فالحياء علامة الإيمان وحسن الخلق ولذا لا غرابة أن يكون الحياء هو خلق الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء فالحياء خلق نبوي كريم كله خير ولا يأتي إلا بخير وهو شعبة من شعب الإيمان قال قال الله قال صلى الله عليه وآله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية خير كله وقال عليه الصلاة والسلام حين مر على رجل يئذ أخاه في الحياء أي ينهاه عن كثرة الحياء قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه والحياء شعبة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام كما أن كما أن فقده دلالة على نقص الإيمان كما جاء في الأثر الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وإلة ذلك أن المرء حينما يفقد حياءه يتدرج من سيء إلى أسوأ ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل والحياء أيها الإخوة هو الخلق الذي يحمل على ترك القبيح من الصفات والأفعال والأقوال ويمنع من التقصير من حق الله المتفضل المنعم سبحانه وتعالى والدعوة إلى التخلق بالحياء وملازمته إنما هي دعوة إلى الامتناع عن كل معصية وشر فالحياء خلة من خلال الخير وعليه مدار كثير من أحكام الإسلام قال الفضيل بن إياض رحمه الله تعالى من علامات شقاوة القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل وقال ابن حبان رحمه الله فالواجب على العاقل لزوم الحياء لأنه أصل الأقل وبذر الخير وتركه أصل الجهل وبذر الشر انتهى كلامه لذا فإن الإنسان إذا تعرى من الحياء وأقل من التهلي به fala tas'al amma amma sayasrifuhu min radha'ilin wala ta'jab مما سيرتكبه من الحماقات فقليل الحياء لا يأبه لا يأبه بدون بدنو هم همته أي فقليل الحياء لا يأبه بدنو همته ولا يبالي بسهول قدره ولا يجد ما يبعثه للفضائل ولا ما يقصره عن الرذائل فإنه إذا فقد فإنه إذا فقد حياؤه سينطلق في تحصيل شهواته غير غير أبه بحق الله ولا بحق الناس وسيهوي في في دركات الحماقة والوقاهة فلا تزال خطواته يعني تقوده من سيئة إلى أخرى حتى يصير بذيئا جافيا فيه قبائه الأفعال وسيء الأقوال عباد الله فالحياء أيها الإخوة سياج منيع من من الوقوع في المآسي والمحرمات وهو علامة حياة القلب كما أن اقتراف القبائح والمنكرات مما يذهب بالحياة ويدل على موت القلب وفي الصحيح عنهم صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحياء مشتق من الحياة ومن لا حياء فيه وهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة وبين وقال هنا وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم فكل منهما يستدعي الأخر, يستدعي الآخر ويطلبه ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي ومن لم يستحي من الله تعالى ومن ومن معصيته لم يستحي الله من عقوبته انتهى كلامه ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء أيها المؤمنون وكما يستحي المسلم من الخلق فلا من الخلق فلا يكشف لهم عورة ولا يقصر لهم في حقه ولا ينكر لهم معروفا فإن عليه أن يستحي من الخالق فإن الحياء في أسمى منازل وأكرمها يكون من الله عز وجل فنحن ندعم من خيره وندرج على أرضه ونستذل بسمائه وهو أحق أن يستحيا منه فلا يقصر في طاعتي ولا في شكر نعمتي فإذا كان الرجل يخذل من الإساءة إلى من أسدى إليه نعمة صغيرة فكيف لا فكيف لا يجول الناس وكيف لا يجول الناس من الإساءة إلى ربهم الذي تغمرهم الآلاء من المهدي إلى اللهدي وإلى ما بعد ذلك إن حق الله على عباده عظيم ولو قدروه حق قدره لصاروا إلى الخيرات يفعلونها من يفعلونها من تلقاه أنفسهم يعني من تلقاء أنفسهم ولباعدوا عن السيئات خجلا من مقابلة الخير المهض بالجهود أيها المسلمون إنما إنما تعانيه اليوم المجتمعات من المهن وتتابع الفتن واستباحة المحرمات ومعانقة الرذيلة ما ذاك إلا بسبب فقد الحياء من الله فهل استايا من الله حق الحياء من أنعم الله عليه بالصحة والمال والأولاد والحياة الرغيدة ثم هو لا يعرف لله قدره فإن يعني فأن يشكر نعمته عليه بإقامة الصلاة وإخراج الزكاة ويدعوه دائي الفلاح في اليوم خمس مرات ثم هو لا يستحي فيجيب دعوة صاحب الفضل عليه وهو الله سبحانه وتعالى وهل استهيا من الله حق الحياء رجال ونساء يجاهرون بمعصية الله ليل نهارا في الطرقات وفي, وفي مجامع الناس والهلقات والهفلات والأفراح فيقابلون نعم الله بمعصيته فلا هياء منه سبحانه ولا هياء من خلقه كيف هذا أيها الإخوة وهل استهيا من الله حق الهياء من أدخل إلى بيته تلك الفضائيات التي ما آدت تخدش الحياة وإنما تكسر ينظر إليها هو وأبناؤه وبناته وهل استحيا من الله حق الحياء نساء لا رقي نساء لا رقيب عليهن من الرجال الأكلاء يتسكأن في الأسواق والطرقات يخالطن الرجال بحجاب مخرق يكشف أكثر مما يستر متطيبات متبخرات يغرين ضعاف النفوس وأديمي الحياء والمروءة فكم قتلنا من فضيلة وكم هتكنا من, من, من ستر وكل مسؤول عن رئيته وكل مسؤول عن رئيته أيها الإخوة وهل استهيا من الله حق الهياء من يأكل أموال الضعفاء من المسلمين من اليتامى والأمال ما إنعام الله عليه بكثرة الأموال أو ذاك الذي يستدين الأموال ثم هو يماطل في ردها مع قدرته على ذلك وينكر الجميل ويتعرض لسخط الله وهل استحيا من الله حق الهياء من يعامل الناس والأصحاب بمكارم الأخلاق ثم هو يبخل بها على والديه وزوجته وأولاده فلا فلا يجدون منه إلا الفظاظة والغلظة والبخل وهل استحيا من الله حق الحياء من أنعم الله عليه بالمال الكثير ينفقه يمينا وشمالا في شهواته ثم هو يحين ثم هو حين يدعى للإنفاق في سبيل الله يبخل فإنما يبخل على نفسه وهل استحيا من الله حق الحياء ذاك الذي شبه العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بالفنانين الماجنين الذين لا يعرفون لله حقا ولا لرسوله وهل استحيا من الله حق الحياء ذاك الذي شغف بالأغاني الماجنة يزعج الناس في طرقاتهم ومنازلهم أو ذاك المدخن الذي الذي يدخل في مجامع الناس وينفث الدخان في وجوههم أو ذاك الذي ضيع أبناءه بلا تربية ولا خلق يصيحون في الأرض يؤذون المسلمين فإذا نسها أو نبه قابلك بالإساءة والتأفف إن الذي حمل هؤلاء وغيرهم على النزول إلى هذه المستويات الهابطة من الأخلاق هو ذهاب الحياة وصدق, وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إذا لم تستهي فاصنع ما شئت أيها المؤمنون اعلموا رحمكم الله تعالى أنه إذا كان الحياء محمودا والوقاهة مذمومة فإنه لا هياء يملأ من قول الحق أو طلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما يمنع من هذا من هذا الخجل والخجل منه ما هو مذموم ومنه ما هو مهمول وأما الحياء فهو خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام وقد كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراع في خدرها وعلى هذا كان صحبه رضوان الله عليهم تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يرحم الله يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتألمن أمور دينهم أمور دينهن فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على التخلق بهذا الخلق الكريم وتجنبوا الذنوب والمآسي فإنها تضعف الحياء في العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية بل ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه بل قد يصل له الحال أن يخبر هو عن حاله وقبه أفعاله والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء وأما من قوي حياؤه صان إرضه ودفن مساوئه ونشر محاسنه وكان ذكره محمودا وعند الله مرفوعا عباد الله نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah wanda yake baiwa ga wanda ya so daga cikin bayansa ne masa tufafin kunya ya masa mayafi da riga ta kunya ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi kaɗai ya kaɗaita da girma da ƙasaita nashi subhanahu wa ta'ala ina shaidawa lallai annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne ko manzansa ne zaɓaɓɓe a cikin halittunsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa tsira masu yawa ‘ya'yan uwana musulmi ‘ya'yan uwana muminai ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoro ku sani lallai wannan taƙawa jin tsoron Allah ita ce wasiya da Allah ya yi ma bayansa yake cewa ya ibadi fattakun ya ku bayina ku ji tsorona ya ’yan uwa musulmi, Allah maɗaukaki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah matuƙar haƙiƙanin jin tsoronsa, kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi, kuna masu miƙa wuya, kar ku riƙa maganganu da za su sa ku ku ridda ba ku san kun yi su ba, ya bayan Allah, ku sani lallai, wato ainihin a sha'ani na kyawawan ɗabi'u a musulunci. al'amari ne mai girma su kyawawan ɗabi'u wani yanki ne na imani kuma cika ce ta imani ɗin saboda haka wato kyawawan ɗabi'u yanki ne na imani sannan kuma mafi kyawan imani a cikinku shine mafi kyawan kyawawan ɗabi'u saboda haka mafi kusancinku gobe ƙiyama ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi kyawawan ɗabi'u, haƙiƙa dalilai masu yawa na shari'a cikin ƙur'ani da sunna sun zo wanda suke bayanin muhimmancin kyawawan ɗabi'u, kuma dalilai sun zo da suke kwaɗaitarwa, suke zaburarwa, suke nuna lallai kowa ya ƙoƙari ya siffanta da siffofi na ɗabi'u kyawawa, har wa yau dalilai sun zo masu yawan gaske. da suke tsoratarwa suke firgitarwa da ƙoƙarin su nuna a nisanci munanan ɗabi'u saboda haka ‘yan uwa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa babban ma dalili da manufar aiko shi zuwa ga wannan al'umma shine domin ya cika kyawawan ɗabi'u ya yi ma al'ummarsa bayani na kyawawan ɗabi'u shine manufar aiko shi har wa yau wasu wato kyawawan ɗabi'u su ne suke nuna cika ta wannan addini namu da girmansa da wato da ƙasaitarsa kyawawan ɗabi'u ‘yan uwa ababen yabo ne ababen godewa ne ababen fata ne ga dukkan musulmi saboda haka ma dukkan koyarwar musulunci wato ta zo tana umarni da kowa ya kiyaye kyawawan ɗabi'u ya siffanta da su ya riko da su ya tashi da su kuma musulunci ya nuna kyawawan ɗabi'u su suke nauye mizanin bawa gobe ƙiyama. wanda duk ya zama ya ba shi da kyawawan ɗabi'u to ma'auninsa zai zama ba komai gobe ƙiyama. ya ‘yan uwa musulmi ku sani lallai kyawawan ɗabi'u an ɗora su a wani wato ma'auni da ake gane mutum yana da su ko bai da su shi yasa sai aka nuna su kyawawan ɗabi'u alamu ne na imani wato alamu ne da suke haska mai su yana da imani saboda haka kyawawan ɗabi'u suna da wani ma'auni suna da wani mizani da ake gane mai su lallai wannan yana da imani daga ciki shi ne aka ce alhaya'u alhaya'u min iman wato kunya alama ce ta imani <clears throat> shi kuma imani wato wato ita kunya ɗin yanki ce ta imani sannan tana cikin kyawawan ɗabi'u wanda suke nauye mizani shi yasa ma ba abin mamaki ba ne wato ainihin a nuna cewa ita kunya ita ce wani yanki ce ta wannan addinin namu wani yanki ce ta wannan musuluncin annabi yake cewa inna li kulli dinin khuluqa kowane addini yana da kyawawan ɗabi'u wa khuluqal islami alhaya kyawawan ɗabi'u na musulunci ai shine a sami kunya tare da mutum a sami kunya tare da bawa ita kunya ‘yan uwa ɗabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita kunya dukkan ta alkhairi ce kunya ba abin da take zuwa da shi sai alkhairi shi ya ma annabi ya ce ita yanki ce ta imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u la ya'ati illa bi khairin kunya ba ta zuwa da komai sai da alkhairi wata ruwari ya ce khairun kulluhu ita kunya dukkan ta alkhairi ce mazo sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani bawan Allah cikin sahabbansa yana ta ma ɗan uwansa wa'azi yana masa wa'azi ya cika kunya ya rage kunyar da yake tattare da ita annabi ya kira shi ya ce da'ahu kyale shi fa innal haya'a min al iman ai kunya tana daga cikin imani ma'ana wannan kunyar da yake da ita alama ce ta yana da imani wannan hadisin bukhari ne hadisin muslim ne ya ƴan uwa musulmi ita dai kunya mun yi bayani yanki ce ta imani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nuna a hadisi yake cewa alhaya wal imanu qurina jami'a ai da kunya da imani an gwama su gaba su tare suke fa idza rufiya ahaduhuma rufiya al-akhar in aka ɗauke ɗayan to ɗayan ma sai a ɗauke shi in mutum bai da kunya kinan to imanin ma sai a laluba a rasa in bai da imani haka nan kuma ba za a same shi tare da kunya ba Allah ya tsare mu Allah ya azurta mu da kunya Yayan uwa illar wannan shine wato ainihin mu sani cewa ita kunya wato wasu wata ɗabi'a ce wacce take ɗaukan mai ita ya bar da abubuwa munana na siffofi marasa kyau na ayyuka marasa kyau na zantuttuka marasa kyau kunya tana ɗaukan mai ita ya bar waɗannan ababa har wa yau kunya takan hana mai ita ya taƙaita daga ba Allah haƙƙinsa zai zama kullum yana ƙoƙari ya cika ma Ubangiji haƙƙin da ya ɗora masa na binsa da kiyaye dokokinsa, domin Allah shi ne ya yi masa ni'ima, ni'imomi masu yawa, shi ya sa kenan wato kira zuwa ga a sami kunya tattare da mutum. Wannan kira ne wanda yake wajibi a cikin wannan al'umma ɗin. Lizimtar kunya ‘yan uwa, wato lizimtar imani ne, yarfar da kunya a jingine ta yadda yau ake fama cikin wannan al'umma ɗin to kira ne zuwa ga aikata ayyukan saɓo kira ne zuwa ga auka masharri Allah ya tsare mu saboda haka ita kunya ɗabi'a ce wacce take hulla kenan wato ainihin hullatu min khilali khair ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'o'i na alkhairi shi yasa dukkan hukunce-hukuncen musulunci suna kewayawa suna zagayawa ne ƙarƙashin kunya in kaga ga mutum yana kula da addini yana sallah yana azumi yana sauran wannan bawan Allah yana jin kunya ubangiji shi yasa yake bin dokokinsa yake abin da yace yayi ya kuma nisanci hana ne yana jin kunyar Allah shi yasa yake nisantar sabo ya ƴan uwa babban malami Fudail bin Iyad Allah ya masa rahama a cikin zancensa yake cewa yana daga cikin alamomin taɓewa ga ɗan adam da bushewar zuciya da bushewar ido da da ƙeƙashewar ido da shi ne a same shi yana da ƙarancin kunya an gane har yau kuma shi wannan babban malami ke cewa yana daga cikin alama ta taɓewa da ƙeƙashewar zuciya kaga mutum yana da yawan kwaɗayi akan duniyan nan yana da kuma yawan buri da dogon guri a rayuwa duka saboda duniya kawai mutum ya rika maganganun da za su kai shi in bai hattara ba ga wani wadi mai girma Allah ya tsare mu yawanci abin da ake fama da shi a yau yawancin ayyukan sabo dukkan magana ce ta mai yin su don ya sami wani abu na duniya domin a duniyarsa ce zaɗi tukunyarsa ta sami romo babban malami ibn hibban Allah ya masa rahama yake cewa wajibi ne ga dukkan mai hankali ya lizumci wato kunya wajibi ya ce wajibu alal aqili luzumul haya ya ce domin asalin hankali ma shine da da duk wani iri na alkhairi da ake dasawa a shuka to yana ƙarƙashin kunya har wa yau ya ce asalin jahilci da kuma wani iri na sharri da ake dasawa a shuka yana ƙarƙashin rashin kunya ashe kun ga maganar waɗannan malamai ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari a rubuta ta a gama mutane irin yau yadda kunya ta zama ta karanci a cikin ta wannan al'umma Ya'yan uwa musulmi mu sani lallai shi mutum duk lokacin da ya tsaraita daga kunya ya zama ya ɗauki mayafin kunya ya aje ya zama ya ainihin yi ado da ainihin mayafi na rashin kunya to karka tambayi kowa ka sani lallai wannan rashin kunyar za ta sa shi ta aikata ayyuka marasa kyau zai zama mara kunya kuma yi mamaki abin da zai ta aikatawa na hamaka hamaka ne wauta a maganar shi da aikin shi da ta ɗin shi ƙarancin kunya wato ainihin baya hana mai shi ya rika jefa kan kanshi cikin abubuwan da ba su da muhimmanci har yau bai damuwa ka gan shi ainihin yana jefa kan cikin abubuwa mara kima da daraja bai damuwa ba ruwan shi za ka same shi mai irin wannan yanayin wato baya neman abubuwa na falala da kima da daraja a rayuwar shi ba ruwan shi ya auka cikin abubuwa na rashin mutunci da rashin kima duk wannan rashin kunyar tashi za ta haifar masa da wannan saboda me saboda an zare masa abin da yake sanya a ji tsoron Allah ita ce kunya an zare masa abin da ke sa a kare mutuncin al'umma shine taɓa masu haƙƙinsa sai ka ga ayyukansa munana zantuttukansa marasa kyau ya ‘yan uwana musulmi ku sani lallai wato ainihin shi mayafin kunya da rigar kunya wani abu ne wanda yake kariya daga aukawa cikin zunubi da sabo da ayyuka na haram wanda ya yafa ma kanshi mayafin kunya da rigar kunya ya sa to za ka ga wannan kunya ta hana shi auka cikin ayyukan haramu ta hana shi ayyukan sabo har wa yau za ta zama alama ce ta zuciyarsa a raye take kamar yadda har wa yau wanda ya rasa kunya ya rasa mayafin kunya da rigar kunya to za ka ga wannan rasawar ya sababa mai aikata ayyuka na munkarat ababen ƙi ababen da ba a so sannan kuma wannan zai nuna cewa zuciyarsa mace take domin me ya zo a cikin ingantacciyar magana cewa inna mimma adarakan nas min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna mashita wannan zance ne na annabawan farko annabi ke ba da labari cewa dukkan sa abin da suke faɗi idan ba ka jin kunya ka je kai abin da ka ga dama ma'ana rashin kunya ita ke aikata ita ke sababa ayyukan sabo kunya kuma ita take sa mutum ya zama kimtsatse na tsatse mai bin Allah mai bin manzo sannan mai kare haƙƙin al'umma ibn al-qayyim babban malami ne Allah ya masa rahama shi ma a wannan babin da ya zo sai yake cewa ai alhaya'u mushtaqun min alhayat asalin sunan ma kunya an tsago shi ne daga rayuwa alhaya'u min alhayati daga rayuwa aka tsago asalin kalmar saboda haka duk wanda bai da kunya to matacce ne a duniya yake yawo kawai in ka gan shi ka ga matacce amma dai yana gangarawa sannan ya ce kuma taɓaɓɓe ne gobe kiyama ya ƙara bayani ya ce ai tsakanin ayyukan zunubi da ƙarancin kunya da rashin wato ainihin kishi gira kenan irin wanda za ka ga su ba ruwansu to waɗannan abubuwan tare suke talazum akwai talazum in dai mutum za ka same shi yana ayyukan saɓo kuma to za ka samu yana da ƙarancin kunya in ka gan shi bai da kishin iyalinsa suna ta yawo ba ruwan shi suna haɗuwa da kowa to duka alamu ne na cewa akwai ƙarancin kunya tare da shi saboda haka dukkan waɗannan ababa na rashin kunya suna jan mutum zuwa ga aikata ayyuka na saɓo da kuma ya ɓata lokacinsa ya zama bai jin kunyar Allah balle ya ji kunyar saɓa masa bai jin kunyar bayan Allah balle ya ji kunyar taɓa haƙƙinsu ya ‘yan uwa musulmi wani babban mawaƙi yake cewa ai da yawa wato ainihin abin da ke tsare shi da ayyuka marasa kyau munana shine ainihin kunya shi ya sa ita kunya ita ce magani don da aka rasa kunya ba magani kenan to sai ka gana ta ayyukan sabo abin da yake so ya nuna kunya ita take kare shi daga ayyukan sabo yayan uwa musulmi mu sani mu ji cewa kamar yadda kowanenmu mu yake jin kunyar ya saɓa ma wani bawa wani abin halitta musamman wanda yake kyautata masa a nan duniya wanda ke baka ya yi maka hanyar jari ya baka tufafi ya baka abinci za ka ji kunya ka saba masa to idan haka ne ina ga kuma wanda ya maka ni'ima ta ƙololuwa shine Allah subhanahu ta'ala saboda haka malamai suka ce babbar jin kunya ita ce jin kunyar Allah subhanahu ta'ala shine ga iska kana shaƙa daga gare shi ga sama taimaka inuwa sannan ga ƙasa kana takawa kayi gida kana shakatawarka ka je can ka can wannan duka ni'imomi ne na Allah shi yake ci da kai yake sha da kai ranka a hannunsa yake to ba za ka ji kunyar wannan ba ka nisanci saba masa ka nisanci ayyuka marasa kyau ka zama kana bin dokokinsa domin bin dokokinsa da bauta masa yadda ya ce shine godiya a gare shi idan wani cikin halittu wanda ya maka alheri kana jin kunyar kai mai ba daidai ba to me yasa ba za ka ji kunyar ubangiji ba ya dan uwa mu sani lallai mu sani lallai yana daga cikin haƙƙin Allah akan bayansa a girmama Allah a ainihin bidokokinsa a ƙaddara Allah haƙiƙanin wato ƙadararsa ma'ana a bashi girmansa da ainihin abin da ya cancanta na abauta masa ai gaggawa zuwa neman alkhairinsa shine yin ɗa a gare shi an nisanci dukkan munanan ayyuka wanda za su kai mutum ga saɓo. ya ’yan uwana musulmi mu sani lallai wato ainihin abinda al'umma yau take fama da shi na fitintinu da jarabawa iri-iri da abubuwa marasa daɗi na halatta abubuwa na haram da ƙoƙarin a jawo ayyuka na saƙo ƙarara a rungume su duk abin da ke jawo wannan ba komai ba ne illa ƙarancin kunya mutane ba su jin kunyar Allah ba sa jin tsoron Allah ba kuma sa jin kunyar halittun Allah wajen taɓa masu haƙinsu to sai mu duba mu gani shin yanzu wanda yake yin abin da yake na saɓa ma Allah shin wannan ya ji kunyar Allah kenan Allah ya baka dukiya ya baka ‘ya'ya ya baka lafiya ya baka rayuwa mai daɗi amma baka san haƙƙin Allah ba wanda ya maka wannan ni'ima din ranka a hannunsa take duk baka sani ba a kira ka zuwa ga sallah kila ka ki karbawa a ce kai zakka kai ta dakin dakina waɗannan alamu ne na baka jin kunyar Allah mai jin kunyar Allah kullum a rana ana kiran hiso biyar zuwa ga sallah to yana amsawa yana zuwa masallacin ana yin sallah tare da shi mu sani lallai ya ’yan uwa shin waɗannan waɗanda suke maza da mata suke bayyana saƙo dare da rana a hanyoyi a wuraren taro a wuraren jami'o'i da wuraren bukukuwa da wuraren abubuwan haɗuwarsu shin sun ji kunyar Allah sun ji kunyar Allah sun wato sun fuskanci Allah da masa godiya a kan nema da ya masu ko ko suna fuskantar sane da ayyukan saɓo abinda muke ta gani a yau wasu Allah ya masu ni'ima maimakon ni'imar sai ka ga ta zama yadda ta zama ka kalli yau bukukuwa na musulmi duk abin da arna suke a coci na yanka kek da shiga wata iri wani anko da maza da mata ana rawa ana kiɗa haka yanzu aka bullo da shi masu hali masu wadata wanda suke su ko masu da halin sa ɗauko ƙananan mawaƙa ana shashanci maza da mata ana haɗuwa wai da sunan biki shine godiya ga Allah shin ya ji kunyar Allah haƙiƙanin jin kunyar Allah wanda ya kwashi kayan kaɗe-kaɗe da kayan kalle-kallen banza ya kai cikin gidansa ya jona ya haɗa na duniya da na cikin gida da sunan kallon tashoshi na wato shaƙatawa, wanda suke rusa kunya ga 'ya'ya ya zauna yana kallo da shi da 'ya'yan shi maza da mata bai jin kunyar Allah bai jin kunyar 'ya'yan nashi ana ganin fitsara raye-raye da abubuwa na baɗala da tsiraici mai wannan ya ji kunyar Allah har wa yau mu sani shin ya ji kunyar Allah haƙiƙanin jin kunya matan da suke yawo matan nan ko ‘ya'yan wasu ne ko matan wasu ko iyayen wasu to da matan da wanda suke barin su fitan ba wani tare da su mai kulawa da su mai hankali suna yawo kan tituna tsirara akan wato layuka suna cakuɗa da maza da mata ba hijabi in ma da hijabin sai ka ce da shi da babu duka wato ainihin abu guda ne domin suna nuna al'auransu a kan tituna da ƙanshi ka ji mace wajen ƙafa ɗari tsakaninka da ita ta wuce tana busa ƙanshi tana fesa ƙanshi ta fesa turare ta sa ƙanshi ta fita ita kaɗai tana yawo to masu irin wannan suna ruɗan masu raunin imani masu raunin kunya a cikin zukatansu wanda suke samarin da imani bai ishe su ba sai ka ga daga nan an tafi ana taɓanna masu yin haka sun ji kunyar Allah ku sani lallai dukkan ku masu kiyo ne kuma za a tambaye ku game da abin da aka ba ku kiyo har wayo ya 'yan uwa mu sani shin wai ya ji kunya haƙiƙanin jin kunya wanda ainihin yake cinye dukiyar masu rauni cikin musulmi na marayu aka ban masa a'a aiki ne shine shugaban masu aikin ya danƙa ma na ƙasa kaɗan ya kwashe sauran ya ji kunya ubangiji yana irin wannan baya jin tsoron haɗuwarsa da ubangiji har wa ya ji kunyar ubangiji wannan da zai karɓi kuɗi da sunan bashi kasuwanci a bashi kaya zai dawo da su yana da ikon dawon ya ƙi cinye kuɗin ya cinye kayan shi ma ya ji kunyar ubangiji kuwa har wa yau sai mu ce ya ji kunyar ubangiji wanda yake ma mutane mu'amala mai kyau a waje da ɗabi'u kyawawa amma a gidansa ya bar iyalinsa ‘ya'yansa da matansa da wanda suke ƙarƙashi ba kunya bai ba su tarbiyya sun zama su ma lalatattu shin mai irin wannan ya ji kunyar ubangiji ya ‘yan uwa musulmi har wa yau ya ji kunyar ubangiji haƙiƙanin jin kunya wanda ainihin yake ciyar da dukiyarsa dare da rana gabar da yamma wajen biyan abubuwansa na sha'awar duniya da lalacewa da fetsarewa amma an ce mai ya zo a taimaka ma addini ya zo a taimaka ma wannan al'umma a taimaka ma gajiyayyu nan kuma sai ya rowa yana tsammani wani ya mawa wallahi kansa ya mawa bai ji kunyar Allah ba bai tuna dukiyar bashi akai ba har wa yau ya ji kunyar Allah wannan wanda ya kamanta malamai bayan Allah magada annabawa wanda aikinsu su ce ƙalallahu ƙala rasuluhu qala sahabatu ya kamanta su da fannani wanda suke su kuma kowa ya san me suke wace fitsara suke yada cikin al'umma wanda ba su san haƙƙin Allah ba ba su san matsayinsa ba wasu a cikinsu har wayo ba su san haƙƙin manzo ba ya kamanta su da su wurin wannan maganar an ji kunyar Allah a cikinta ya ‘yan uwa mu sani lallai ya ji kunyar Ubangiji wannan da ya zama San zuciyarsa ta lullube zuciyarsa ya ɗauki kaɗe-kaɗe da bushe-bushe su ne abin yi a kan hanyoyi yana disturbing ɗin mutane a gidan daji ya dona ko mai shan taba yana busa mutane hayaƙin balle wiwi da za ka ji tana tashi cikin unguwa don masu irin wannan shan sun ji kunyar Allah wanda ya bar ‘ya'yansa ba tarbiyya mazansu da mata ba ɗabi'u kyawawa ya bar su a ban ƙasa suna ta cutar da al'umma kaga mutane an bar su ba su da tole wurin kama ruwa ba su da tole wurin ba haya ba su da wurin fitsari ba su da ruwan alwala an tara su da sunan almajirai suna ta cutar da mutane su ta kashi wuri na wari fitsari yana wari ko ina an zuba suna gararan ba a tituna a waye da sunan bara mai wannan da ya haifa ya watsar ya ji kunyar Allah duk irin waɗannan abubuwa suna da alaƙa da kunya kunya ita ce bin dokokin Allah magana ta ƙarshe ‘yan uwa mu sani duk wanda ainihin waɗannan abubuwa na rashin kunya ta Ubangiji da rashin kunyar bayi ya ɗauki kansa yana irin waɗannan to za su jefa shi ne cikin wani wawage gyarami na rashin kunya shi yasa annabi ya ce zalam tastahi fasna amma shi ita in ba ka jin kunya kai abin da ka ga dama wannan magana ba wai umarta ka ake ba ka je ka yi a'a ana cewa kar ka yi ne amma in ba ka jin kunya je ka yi za ka gamu da gamanka Allah ya sa mu gane mu sani ya uwa lallai Allah ya muku rahama Allah ya ji kanmu ya ƙara mana kunya rashin kunya wato ita kunya a bayyabo ce rashin ta kuma wauta ce abin zargi ce saboda haka mu sani babu wato ainihin kunya ba ta hana faɗin gaskiya, kunya ba ta hana neman ilimi, kunya ba ta hana aƙi umar wato yin umarni da kyakkyawa da hani ga abin ƙi, kada ka ɗauka ka kame bakinka shine kunya, ka ga ana daidai ana abin da ba daidai ba kai shiru, kana jahilinka ka ƙi zuwa ka nemi ilimi, ka ƙi zama majalisar karatu, wannan kuma ba a saka cikin kunya, sunan wannan alhajalu ake kiran shi. domin wannan a cikinsa akwai rashin alkhairi ita ko kunya gaba ɗayanta annabi ya ce alkhairi ce shi ya sa ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kunya shine ashaddu haya a minal azira fi khidriha annabi ya fi budurwa irin ta da wacce aka kai ta gidan mijinta kunya wacce in baƙi suka zo suka yi sallama za ta tafi ta ɓoye a saƙo kar a ganta tana jin kunya annabi ya fi irin wannan budurwar kunya har wa yau annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda ya bar sahabbansa a kai na kunya shine bai bar su su neman ilimi ba shi yasa Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa Allah ya ji kan matan wato ainihin ansar matan Madina wato kunya bata hana su neman ilimi ba sanin addinin su sai su zo su tambaya wacce suke jin kunya su gaya mata ita kuma ta gaya ma manzo dan ai masu bayanin addini ashe kenan ba ba wai ainihin rashin kunya ba ne neman ilimi ko da girma da tambayar gaskiya yayin uwa ku ji tsoron Allah ku ta ƙoƙari ku ɗabi'antu da ɗabi'u wato kyawawa ɗabi'u na gari ku yi ƙoƙari ku nisanci ayyuka na zunubi da saɓo da abin da zai rusa maku imani ku sani lallai rashin kunya rauni ne na imani saboda haka wanda duk ke so ya zama imaninsa ya cika a same shi da kunya a cikin ƙaulinsa a cikin aikinsa ya ƙoƙari ya zama ya siffanta da siffata kunya duk mai so ya sami cikakken imani ya nisanci ayyukan saɓo ya nisanci taɓa haƙƙin wasu saboda mai ita kunya tana ɗaukan mai ita zuwa ga kyawawan ɗabi'u da ayyuka na alkhairi rashin kunya tana ɗaukan mai ita zuwa ga munanan ayyuka shi yasa wanda aka zare masa kunya sai abin da ya so Allah ka azurta mu da kunya Allah ka ƙarfafa kunya cikin wato cikin zukatanmu a cikin ayyukanmu da zancicikanmu Allah ya ganar da al'ummanmu ya karan wato ainihin ya ba ta ilimi na addini ya ba ta fahimtar addini wannan al'ummar tamu Allah ya shirya mana da ita Allah ya gyara mana ita wanda suke maganganu marasa kyau ciki Allah ya shirye su Allah ya nuna masu gaskiya gaskiya ce da ba su ikon binta wanda suke kuma suna da matsala Allah Ubangiji ka kama mu da laifin maganganunsu, Allah kar ka kama mu da wawancinsu, Allahumma ina na tsalukal huda, wattuka, wal’afafa wal gina, Allahumma jannabin alfawahish, ma zahara min hawa ma baɗan, wahdina li aqwamil akhlaq la ya haɗi li ahsaniha illa an, wasu rib anna sayi'aha ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت يا رب العالمين يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله قاربوا صدوا الخلل أديديتا هذا كافدا صدد كفافوا دجونا أديديتا الله أكبر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 آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صلى الله لمن حمده بارك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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر